nan kano ana yin eh, irin ah, sharar ƙarshen wata nan tsabtar muhalli wato tsaftace muhalli da aka saba yi wata wata na'am wato kamar tsaftace muhalli da aka saba yi wata wata kenan ƙarshen kowace wata yau ƙarshen kowane wata yau akan hana mutane zirga-zirga daga karfe bakwai na safe zuwa karfe goma hmm. ah, dan mutane su samu sukuni su tsabtace muhallinsu duk ƙarshen wata akan wannan to wannan asabar ɗin yau talatin ko talatin da ɗaya ne ga wata a tun hmm. ajiye su a hukumomin ma'aikatar kula da harkar muhalli ta sanar cewa an janye wannan takaita zirga-zirga ta harkar muhalli saboda halin da aka samu kai a yawanci mutane za su je neman misali dan uwansu ko gawaki ko akwai batu na sallar jana'iza ga waɗanda kenan aka samu ɗin don haka gwamnati ce an janye wannan doka kuma wato dai kamar yadda Wato abin kake faɗi Mahmud a kwari shine cewa dai ba a takaita eh. zirga-zirgar mutane ba tun bayan faruwar wannan abu. Yau e eh, ba a gaskiya babu wannan zance domin eh, daga mutane abin da suka zaci zai faru kenan musamman daga garuruwa daban-daban suka duna su Abuja da sauran wurare ana ta kira-kira cewa Ah, akwai doka da sauransu don haka dai a cikakce dai babu ita wannan doka haka ne to a ah, bari mu wai waiwayi wato Muhammad Salisu Rabi wanda shi ma yana kan layi yanzu haka daga Kano domin mu je ta sa ko akwai wani karin bayani da zai yi mana game da halin da ake ciki yanzu haka a Kano wato ko akwai wani abin da ya biyo bayan abubuwan da suka faru jiya din a Kano. gaskiya mana ni kamar yadda mahmud ya ma bayani a zuwa yanzu dai wayewar gari ba wani abu da ya biyo baya hmm. illa dai mutanen da suke ta yawo daga wannan asibiti zuwa wannan asibiti suna neman yan uwansu tunda har daren jiya akwai mutanen da yan uwansu ba su koma gida ba kuma sun je jiya asibitoci da dama ba su gani ba hmm. to kuma watakila wannan ba zai rasa da nasaba da saboda yawancin mutanen musamman wanda bankin ya lahanta za ka tarar zai wahala ma a gane suwaye. Hmm. Wai ni shin ya zuwa yanzu din akwai wani adadi da ko hukuma ko kuma wasu ƙungiyoyi ke badawa na yawan mutanen da suka rasa rayukansu a wannan al'amari? Gaskiya zuwa yanzu babu saboda abin da ya sa na gaya ma haka ni akwai wani sirikin abokina da aka yi ta nema sai da suka je asibitoci guda uku hmm. neman sa to daga baya ne dai wajen karfe bakwai aka kira aka yi sa'a wani kira da lambar ta hmm. cewa a zo asibiti kuma aka je aka kira Allah ya mara suwa Allahu akbar wato an samu wannan waya a jikinsa ne sai aka kira 'yan uwansa. Eh, eh. kasan yawancin mutanen fa da suka mutu ba ma wai bamsin ba ne ba ba. Hmm. Wannan guje-guje da aka dinga yi aka daddane yara da marasa karfi da sauransu wannan ci haifar ma da kusancin mafi yawan mutanen da suka rasa rayukansu. Haka ne. mamud Mahmud barin sake juyowa ta wurinka ko za ka bi da masu mu shin wato daidai wani lokaci ne wani abu ya faru ne akwai waɗanda ke cewa lokacin an tashi ana sallah ne akwai waɗanda ke cewa an kam an idar da sallar juma'a kenan wasu na cewa a cikin masallaci wasu na cewa a waje kamar menene ya faru ne? kamar eh, ga ma'abuta eh, sauraron muryar amurka sun ji rahoton da muka yi eh, wanda muka yi hira daga nau waɗanda suka tsallake rijiya da baya mm. abin da yake gaya min cewa shi yana tsakiyar masallaci dan lokacin da na da na haɗu da shi a kwanar ɗiso kusa da gurin da abin ya faru kenan na taho mm. muka haɗu da shi an kewaye shi yana ba da labari har na zanta da shi mm. kai ka ce a irin juji din nan aka ɗauko shi mm. jikinsa da ya bi da sauran da gani dai wato yana cikin tashin hankali matuƙa eh. yake gaya min cewa lokacin da aka tada sallah yana tsakiyar masallaci kawai shi abin da ya sani ya faru shine an ta da kabbara ya ce ya ma yi imanin lokacin da aka yi kabbarar farko tun da ana ɗaga hannu ya ce ya imanin cewa akwai wanda ko kuma waɗanda ma hannunsu ba su sauke shi ƙasa ba lokacin da wannan ƙara ta farko ta afku. Haka. Don haka sallah ba a yi ta ba an dai gama kudu ba ne an yi ikama kuma an ta wato liman ya kabbara a daidai wannan gaba aka fara jin kara ta farko mutum da nazanta da shi shi kuma ba a cikin masallacin ke ba hmm. a wata haraba yake haka ya ce gabansa wani mutum ya zo ya wuce da da irin rigar nan da kanikawa suke sawa hmm. overall hmm. so da ya ce yana kallon su ya shiga ya wuce ta kusa da shi ya je tsakiyar masallaci yana kallon sa ta kofa tunda shi yana setin kofa hmm. a gabansa da kafin shiga masallacin obaron din ya fito da yana shiga cikin masallacin ya ce sai ya ji kawai wani abu ya fashe so da shi kawai abin da zai iya gaya min kenan ya sani so da haka abin da ya faru ya faru ne bayan an gama kusurbar juma'a za a da sallah Wato a cikin Wato a cikin masallaci dai wannan abu ya faru ba wai a wajen masallaci ba. Yau abin da ya faru shine ba mutum ɗaya ba ne ka sani. Haka. Kaman abin da suke cewa coordinated abin attack ne. Don haka wani a cikin masallaci ne wani a gefe sannan a zagaye kuma a wasu wanda suke rike da bindigogi da bom ya fashe zaka ji karar bindiga kuma hmm. don haka ka iya cewa a cikin masallaci a harabar masallaci da ma wasu sassa na bakin titi da suke eh, zagaye da wannan wuri na masallaci don haka abin ya muna na matuka akwai masu tafiya akwai masu kalla akwai masu waye da sauransu akwai yaran ƙanana da ake zuwa da su masallaci da dai abubuwa da wato abin ba zai faɗi wani ma ba daɗin faɗa kai. Hmm. Allah Ubangiji ya kare tu a Muhammad Salisu Rabi'u ban sani ba ko akwai wani ƙarin bayani da kake son yi wa masu sauraron mu? Eh, ƙarin bayani shine kamar yadda muka faɗa a jiya wato shi na farkon da ya tashi ya tashi ne a cikin mota. To a cikin mota ah, bam na farko ya tashi. Yawwa kuma kamar yadda muka samu labari daga wajen wanda suke wannan masallaci mota ma da ya to da ita lako daidai inda masallacin yake sai tayar da ta baya ta fada cikin kwata. Hmm. To a lokacin da ta faɗa cikin kwata yana ta kokari ya fito da motar yana cin taya haka mutane suka je irin su taimaka mai ya tsallako da ita tunanin ila masallaci ne ya zo. Hmm. ana cikin haka aka tada kabbaran nan kuma bom wannan wannan bom ya tashi da har mutanen da suka je su kai agaji wato suka rasu waɗanda suka je taimaka masa eh su suka kuma su ne kusan mutanen da nan take Allah ya musu rasuwa to ana yin wannan na farkon ne a liman bai sai da sallah ba saboda ba a cikin masallaci ba ne ba hmm. can kuma sai na cikin masallacin to ana yin na masallacin nan shi ne sai kuma harbe-harbe suka biyo baya shine mutane suka dinga gudu a kowa yana kokarin ya tsira da ransa to a nan ne aka yi asarar rayuka masu tarin yawa akwai wani abu da hukumomi suka fito suka faɗi game da wannan harin ne har ya zuwa yanzu dinnan da muke magana gaskiya har zuwa yanzu ba ni da matsaniyar wata hukuma ta fito ta yi bayani game da wannan hari da aka kai hmm. haka To a da mu sake waiwayan ku insha Allahu zuwa kamar zuwa jima can idan an samu wani bayani. Wani karin bayani shine Ibrahim. Eh. Wani karin bayani shine kamar yadda Salisu ya ce har yanzu a hukumance ko hukumomin tsaro ko gwamnatin Kano ko gwamnatin tarayya ba wanne ce uffan game da wannan batu. Illa iyaka a shugaban hukumar kula da asibitocin jihar Kano ya yi kira cewa lalle mutane da Allah su taimaka ana roƙonsu su kai gudun jini a wato asibitocin eh, Kano musamman Murtala da Nasarawa da mm. asibitin Malam Aminu Kano musamman waɗanda suka kata nan suna matuƙar buƙatar jini mm. don yawanci za ka ga sun zub da jini waɗannan masu ke da rai kenan duk wanda aka ɗauko za ka ga yana matuƙar zubar da jini don haka yake roƙon mutane da Allah a taimaka a je a kayi gudunmawar jini a waɗannan asibitoci wannan shine kawai abin da mutane ake bukata za ka iya cewa abin da kawai gwamnati ta ce kenan dangane da wannan batutun da hukuma ko kuma shugaban hukuma ne na gwamnati ya yi wannan kira ɗin. eh haka ne to muna fata masu sauraron mu da suka ji wannan waɗanda suke nan kano za su garzaya zuwa asibitocin da aka kwantar da waɗannan mutane domin su ba da wato gudumawar. ta jini ga waɗanda suka jikkata tare da fatan cewa Allah Ubangiji ya kiyaye kuma Allah ya ba su lafiya mun gode kwarai da gaske sai mun sake wato tuntubar ku a nan gaba.